Bismillahi Rahmanir Rahim. Haske. Kashi na hamsin da hudu. Suraj ya zauna yana faɗin. A halin yanzu muna da cikakkun hujjojin da suka isa mu shigar da ƙara a kotu, har mu iya yin nasara a shari'a. Amma kuma gaba ɗaya hujjojin na baka ne. Babu wata hujja guda ɗaya ta zahiri, wadda take nuna cewa Zayya tana da hannu a cikin wa'annan laifuka. Don haka yanzu mataki na gaba shine samo hujja ta zahiri. Tauƙen da Diya suka dubi juna, sannan suka dube shi, Diya ta jefa masa tambaya. Ta yaya kenan? A halin yanzu Hajiya Zayya ta ce ki bar a gaman shan. Kuma ke kaɗai ce wadda ta samu ta fallasa wa sadakanta. Kuma ta hanyar ki ne kaɗai za mu iya samun hujja ta zahiri. Kamar me kenan? Abin da za mu yi shi ne, ke da aga dole ku koma a gaman shan. Kuma a cikin ƙasa da kwana ɗaya, dole ne ke diya ki sa ta tafarta cewa ta aikata duka laifukan da ake zargin ta Abin da kamar wuya, amma zan jarraba. Suraje miƙe tsaye, hakan ya sa su ma suka miƙe. Good luck then, ni zan koma. A ranar da kuka shirya koma mashin ɗin ku sanar da ni, saboda zan baku wata rikoda, wadda za ki amfani da ita wurin naɗa sautin zayya. Diya ta gyaɗa masa kai, ya masa sallama sannan ya fita. Tauƙir ya raka shi har ya hau mota ya bar gadin ɗin. Ya dawo cikin gidan zuciyarsa na masa nauyi. Ya shiga falon ya gadi ya tsaya inda ya batta. Kawai sai ya ƙarasa inda take sannan ya ƙara rungume ta. I love you. Ya faɗa yana ƙara rungume ta. Ita ma sai ta riƙe shi tana faɗa masa abin da ya faɗa mata. I love you too. Yanzu yaushe za mu koma gida? Ta tambaya suna sakin juna sai ya girgiza kansa. Nan da jibi, saboda akwai abubuwan da zan yi tukunna. Ta gyaɗa masa kai cike da gamsuwa. Rafik. A yau Dr. Charles ya sallame shi daga asibiti tare da kyakkyawan tabbacin jikinsa ya dawo daidai kuma babu wata matsala a tare da shi, da haka zai iya koma Najeriya. Cike da wannan farin cikin ya baro asibitin. a maimakon ya je gidan hajiya Saude ya ɗauki kandi kamar yadda ya saba sai ya tsaya a wata mini market ya siyayya sannan ya wuce gidansa wanka kawai ya yi sako ƙasa ya shiga gadin ya da kwaletin ɗinsa da wasu ƙananun fitilu masu kala mai kyau da kuma wasu ƙananun fitilun masu haske ya ɗauko tebul ɗin wata kujera da ke gadin ɗin ya ajiye a tsakiya sannan ya ɗauko kujera ɗaya ta ya ajiye sai ya tsaya yana kallon yadda hasken da ya saka ya fara yin kyau a cikin duhun magaribar da ya fara shiga falo ya koma ya shiga kicin ya haɗa dina mai sauki ya saka a plate ɗaya sannan ya ɗauko drink da wine shi ma guda ɗaya ya jera a kan tray ya aje a kan tebul ɗin da ya decorating da shi a gadin ɗin. Daga nan ɗaki ya koma ya sauya kayan jikinsa sannan ya ɗaura alwala ya fita. Sai da ya fara zuwa masallaci ya gabatar da sallar magariba sannan ya nufi gidan Hajiya Saude. Kandi zaune take a falon gidan Hajiya Saude. Mog ne rike a hannunta tana shan kunun gyaɗar da Hajiya sauran ta yi mata. Kasancewar yanzu sun daidaita, Hajiyan ta daina mata ɗoran abinci. Ta duba hajiyan da ke zaune a gefe suna magana da ɗanta Mahmud. Hajiya yau kunun ya fi daɗi. Hajiya ta dube ta tana murmushi. Gashi nan na zuba miki a jog ai. Idan mijinki ya zo sai ku tafi da shi. To hajiya ta godiya nake. Lokacin sallah ya yi bari na je masallaci. Faɗin Mahmud yana duba agogon hannunsa. To a dawo lafiya. Ke ma kandi sai ki tashi ki je ki sallah. Faɗin hajiya tana miƙewa. Kandi ta aje mok hannunta hannunta akan santa tebul tana amsawa da to. Bayan Hajiya ta bi ta shiga ɗakinta da ke ƙasa ta ɗauro alwala. Sannan ta saka hijabi ta tayar da sallah a ɗakin Hajiya. Ko da ta idar sai ta dawo falo ta zauna tana chatting da Nadiya a WhatsApp. Jan ana danna dobele sa ta miƙewa ta nufi ƙofar. Waye? Ta tambaya kafin ta buɗe. Daga bayan ƙofar Taukir ya ce, Mijinki ne. Jin haka yasa ta yi saurin waiga ta kalli falon. Ganin har yanzu Hajiya bata fito daga ɗaki ba, ya sa ta buɗe ƙofar da sauri. Maimakon ta bar Rafiq ɗin da ke waje ya shigo, sai ita da take ciki ta fita, ta tsaya a kofar gidan tana kallon sa sai da ta waiga ta duba titin unguwar sannan ta jiyo ta kalle shi kafin kuma ta yi abin da take shirin yi taukir ya riga ta wato rungume ta I missed you I miss you too my love ta faɗa tana rungume shi ita ma kafin ta tana da cewar a kofar gidan hajiya suke sai ta yi saurin sakinsa tana wayyan kofar falon wanda mu zo mu tafi kafin hajiya ta fito ta yi mana barbaɗa Rafik ya dariya yana so sauyansa. Oke mu je mu sallama da ita. To, ta faɗa tana juyawa. A tare suka shiga gidan, inda suka iske Hajiya tsaye a falo tana neman Kandi. Kandi na ganinta ta koma baya Rafik ta buya Ki ce mijinki ne ya zo shi yasa kika fita. To wace gulma ce ta sa ki buya kuma? Ai gara ki fito na ganki. Kamar za ta fashe da kuka haka ta fito daga bayan Rafik tana sinne kai. Rafik ya dariya yana kallon Hajiya. Hajiya ina wuni? Lafiya lau Rafik, ya saukin jikin. Sai ya kalli Kandi yana amsa ta. Jiki da godiya don sun sallame ni ma. Kuma nan da jibi za mu koma gida. A'a, to masha Allah. haka ake so ai Allah ya ƙara afuwa ya amsa da amin kandi ta kalle shi cike da farin cikin jin cewa an sallame shi to tattabara ra'uwar soyayya sai ki zo ki ɗauki kuɗin naki ku tafi kandi ta duba hajiya tana ɓata rai ita abin da yake haɗa ta da hajiya kenan komai ya zo bakinta faɗa take ba ta wani tantancewa kuma a gaban kowa hajiya ba ta fasa tsinkata sumsum ta shiga kicin ɗin ta ɗauki jog sannan ta fito ta saka trench coat ɗinta da rafi ke siya mata ta yafa veil ɗinta ta yi wa hajiya sallama suka tafi a ƙafa suka taka har gida suna zuwa ta wuce ɗakinta ta yi wanka ta fito ta sauya kaya zuwa wata yellow sundress mai kyau tana naɗe gashin ta Rafik da ta bari a falo ya shigo sai ta juya tana kallonsa na ji daɗi da aka sallame ka Amin ta faɗa a sanda ya tsaya a gabanta ya yi murmushi yana yafa mata wani mayafi mai kauri a kafaɗarta ta dube shi tana faɗin ina za mu je sai ya zagaya ta bayan ta yana rufe mata ido da wani siririn baƙin ƙyalle sannan ya kai bakinsa sai ta ya ce za ki gani mu je daga haka ya gyara tsayuwarsa sannan ya riƙe hannunta yana bayanta suka fara tafiya a hankali a hankali har sai da suka iso gadin da wani sutin music kunnen kandi ya fara arba Ƙafafunta da babu takalmi ne suka sanar mata da cewa a gadin suke saboda tana jin tana taka grass carpet ɗin da ke ƙasan gadin ɗin haka kuma sanyin da ya fara ratsa kafarta ya ƙara tabbatar mata da hakan amin ta faɗa tana taɓa hannunsa da ke kafaɗarta na amnuri ya amsa yana kunce ƙyallen da ya ɗaure mata ido da shi ta kai hannu ta kare fuskarta sannan a hankali ta sauke hannunta tana buɗe idanta ta yi arba da kala-kalan hasken da ke ko'ina a gadin ɗin ga sanyin garin da ya ƙara daɗaɗa yanayin sannan wannan sucin music ɗin da ke tashi ya ƙara mai da yanayin so amazing wow yaushe kai wannan ta tambaya tana tsayawa kusa da kujera da kuma tebul ɗin da ke ajiya tsakiyar gadin ɗin Rafiq ya tsaya kusa da ita sannan ya zura hannayensa ta gefen cikinta ya rungumo ta ta baya yana faɗin sai da na dawo na shirya wannan sannan na je na ɗauko ki ya burge ki sosai ta faɗa tana juyawa tare da fuskantarsa a daidai lokacin ne kuma waƙar all of you ta soma playing duban kandi ya kai kan spikun da ke fitar da sautin waƙar ta jiyo ta kalli rafik da ke faɗin can i borrow you for this lifetime ya ɗan rage tsawonsa kaɗan yana miƙa mata hannunsa na dama kandi ta rufe bakinta tana murmushi kafin ta miƙa nata hannun na dama ta saka a cikin nasa ya a hankali ya janyo ta zuwa kusa da shi sannan ya ce kin iya rawa ne ya tambaya yana ɗora hannayenta duka akan wuyansa ta gyaɗa masa kai yayin da yake ɗora hannayensa akan waist ɗinta kin tabbata yes of course sai shi ma ya gyaɗa kansa sannan a hankali suka fara motsa kafafunsa cikin rawa a tare ganin da gaske ta iya rawa ya sa Rafik dariya da gaske da kin iya da baka yadda ba ya girgiza kansa sannan ya ɗora kansa a kafaɗarta yana rera waƙar da ke tashi sai ya ɗago da kansa daga kafaɗarta ya ci gaba da bin waƙar ya ɗora hannunsa a kan nata da ke wuyansa ya sauke hannun nata ya shiga juyata a hankali kafin ya ƙara dawowa da ita jikinsa suna kallon juna kuma suna bin takurawar da ya dace da waƙar tare da yanayin da suke ciki sai da waƙar ta ƙare sannan ya ja hannunta zuwa jikin kujerar da ke wurin suka kalli kujera a tare sannan suka dubi juna yana murmushin sanin abin da zai faru a gaba ya zauna akan kujerar to ni a ina zan zauna kandi ta faɗa a shagwabe rafike ya dube ta yana faɗin au ashe kujera ɗaya ce to sai ki zauna a ƙasa ta buga ƙafarta a ƙasa tana kukan da ba hawaye ni ba zan zauna a ƙasa ba sai ya riƙo hannunta sannan ya ce ke daga kujerar ki a nan ya faɗa yana zaune da ita kan cinyarsa sai ta yi dariya tana kewaye wuyansa kafin ta juya tana kallon plate drink da wine komai iri ɗaya hatta da spoon wai dama ruwa ka shirya min komai ɗaya nake gani ta tambaya tana dubansa sai shi ma ya kewaye ta yana kara fuskarsa da tata ni da ke abu ɗaya ne so komai anan, nan must be one ah Mr mista kyamkyam mai haƙwaren abcd rafika ja fuskarsa baya yana kallon ta a mamakance ni ne Mr. Kyamkyam ya ƙwaron ya bishi din sai ta dariya tana janye hannayenta daga wuyansa <laughs> a gani na da kai na farko na raɗa maka wannan sunan amma asalin sunan na wani malamin English ɗinmu ne a makarantar mu ta Wagini rafike ya dariya banda shari irin naki ma ta ake ganin haƙwara ballanta na har a ce na ABCD ne sai ta girgiza kanta a'a akwai nuna min naga ya faɗa yana buɗe bakinsa sai ta kai yatsanta ta shiga nunawa tana nemin haƙwaran nasa wannan ce A, wannan B, wannan kuma. Bata ƙara ba ta saurin janye hannunta tana kallonsa, saboda ganin yana shirin cije mata yatsa. Daga taimako kuma sai cizo? Ta faɗa tana langwaɓe kai. Sharin naki ya isa haka, mu ci abinci. Ya faɗa yana kallon tebul ɗin. Ita ta ɗauko plate ɗin abincin, sannan ta miƙa masa spoon. Idan ta ɗiba ta kai bakinta, next loma that is coming ta Rafik ce. Ya yi daɗi. Ta faɗa tana tauna na bakinta, ya murmushi yana kallonta. wataƙila jibi za mu koma Najeriya. Shi yasa nake cikin farin ciki ai, na yi marmarin ma. Gobe za mu je siyayya, jibi kuma sai mu wuce. Allah ya kai mu, amin, ya amsa. Tauƙir. Cike da neman ƙarin bayani shi da Diya suka dubi Suraj da ya danƙa musu wata ƙaramar na'ura, kuma ba tare da sun furta tambayar ba ya amsa musu. Wannan ita ce na'urar da za ta ɗauki sautin duk wata magana da za ku yi da zayya. Kuma kafin ki je gare ta, ina so ki fara sanar da ni. Dan na fara naɗa sautin daga wurina. Diya ta gyaɗa kai tana juya abin da yake hannunta. Daga haka Suraje ya miƙe tsaye sannan suka gaisa da Taukir ya fita. Kin gama haɗa kayan naki? Taukir ya tambaya yana kallon Diya. Sai ta miƙe tsaye hannunta akan cikinta ta ce, "Eh na gama." Oke, ki je mota ki jira ni, zan ɗauko mana kayan. Ta gyaɗa masa kai tana ɗaukar jakarta. Ta saka rikoda da Suraje ya bata a ciki sannan ta fita. A motarsa da ke haraba gadin ɗin ta zauna. Tana gurin har ya ɗebo kayan ya saka a mota sannan ya shiga motar ya fara ja kasancewa sun sanar da zuwansu sai suka iske su umma sun haɗa musu abincin rana kuma kowa na gidan ya yi farin ciki da dawowarsu sai dai shi taukin a duk sanda zai dubi wani a cikinsu sai ya ji tausayinsu ya kama shi saboda suna rayuwa da makiyarsu ne ba tare da sun sani ba ina habibi taukin ya tambayi umma da ke zaune kusa da ita umma ta yi murmushi bai faɗa maka ba kenan ai ya tafi ɗauko jamal ne ka san yau zai dawo gida cike da mamaki taukin ya buɗe bakinsa sai kuma yi dariya bai faɗa min ba wallahi amma bari na ba bayansa ya faɗa yana miƙewa kafin ya ya fito diya da hannu diya da ke zaune tare da ikara ta bishi gefe suka tsaya sai da taukir ya juya ya kalli kowa da ke falon sannan ya kalle ta zan je wurin suraj saboda mu taho tare da sa'an turahila ina so kafin na dawo ki na duk wata magana momi saboda ba zan dawo ba sai tare da su suraj ta gyaɗa masa kai ki kula ya faɗa yana dafa kanta ta kuma gyaɗa kanta gabanta na faɗuwa ba tare da sanin dalili ba da haka ya juya ya fita ita kuma sai ta jiyo cikin falon amma ina dina ta tambaya saboda bata ganta a falon ba amma ta ce to ni dai ya na da ita tun safe amma ki duba ɗakinta sai ta gyaɗa kanta sannan ta nufi sama diya zo ki karɓi lemon mana cewar hajiya tana miƙa mata wani glass cup sai ta kalli kakar tata ta ce tunda na zo kike cika min ciki da kayan ruwa kuma ni yanzu na ƙoshi hajiya ta yi mata da uwa ungwa na limamin unguwarku tunda tauki da sanan min da zuwanku nake ta haɗa miki shi da kaina Shi ne za ki watsa min ƙasa a ido? Diya ta yi murmushi sannan ta jiyo ta karɓi glass cup ɗin. To na gode. Daga haka ta juya ta yi sama. Maimakon ta nufi ɗakin Dina kamar yadda ta ce, sai ta nufi sashen momi. Kafin ta ƙarasa sashen sai da ta tsaga wayarta ta kira Suraj. Ta sanar masa da Tauƙir na kan hanya zuwa wurinsu. Sannan ita kuma gata nan za ta je domin ɗaukar muryar momi. Shi ma sai da ya ja mata kunne kan ta kula. Sannan ta sauke wayar, ta saka ta a aljihu rigar jikinta. Ta fito da rikodar ta kunna. A ƙofar falon sashen nasu ta tsaya saboda ƙirjinta da ya tsananta bugu. Sai ta samu kanta da kallon cikinta. Sannan a hankali ta taɓa cikin nata, tana jin wani abu mara daɗi na yawo a kanta. Numfashi ta ɗauko sannan ta dire, kafin ta kai hannu ta buɗe ƙofar falon. Ganin babu kowa a falon yasa kai tsaye ta shige ɗakin Hajiya Zayya. Hajiya Zayya da ke tsaye a ɗakin tana waya da lantana ta jiyo ta kalle ta. Cike da mamakin dawa ta gidan ta sauke waya daga kunnenta. Sannan ta kalle ta da kyau a lokacin diya ta tsaya a kusa da ita. kafin ta kai hannunta da ke riƙe da glass cup ta ajiye akan wata chest drawer da ke kusa da inda take tsaye. Kin zo siyan tikitin mutuwar mutanen gidan nan ne? Hajiya Zayya ta faɗa tana kallon a lokacin kuma Diya ta juya ta kalli ƙofar ɗakin. Ita kuma Hajiya Zayya sai ta yi amfani da wannan damar, ta saka wata ƙwaya guda ɗaya tal da ke riƙe a hannunta a cikin lemun da Diya ta ajiye akan chest drawer. Barmishi ta yi a san da Diya ta juyo saboda faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Jiya da daddare Lantana ta aiko mata da wata ƙwayar zubar da ciki, kuma ita ce take son yin amfani da ita gurin zubar da cikin diya neman hanyar da za ta bi don bawa diya ƙwayar da ya sa ta kira lantana yanzu kuma sai ga babbar dama ta samu wadda ta yi amfani da ita gurin saka ƙwayar diya ta gyara tsayuwarta tana kallon momi sai kuma ta yi murmushi ko kaɗan na zo ne domin na roƙe ki alfarma a gani na tarin abubuwan da kika yi a wannan ahalin ya isa kin cutar da su da yawa shi yasa nake so ki yi haƙuri ki bar su haka Zayya ta yi murmushi A zaton ki na shigo gidan nan ne don sanyin zaman lafiya da kowa? Ta ɗan fasali tana girgiza kai sannan ta cigaba da faɗin. Na shigo gidan nan ne don na tarwatsa kan ahalin cikinsa. Saboda cikar wannan burin na wani kashe jigo kuma ginshiƙin gidan nan tun kafin na shigo cikinsa. Alhaji Muhammad Aga. Bayan na kashe shi ne na samu nasarar shigowa gidan nan. Rayuwa a familin Aga akwai daɗi. Rana ɗaya sai Hajiya Fariya ta bijiro min da wata fitina. Wai tana so ta yi ga ƙara aure. Cikin dalilanta na son ƙara auren har da rashin haihuwar da ba na yi. don haka na je na nemo tsohon saurayi na Abba suya ta wannan hanya na samu cikin dina har bayan da na haifi dina hajiya bata janye ta na son tayyab ya ƙara aure ba kuma bata haƙura ba har sai da ya ƙara auren a lokacin rahila ta shigo tsakanin mu babu hanyar da ban bu barin na kawar da ita amma ban samu ba sai a ranar da za ta haife ki bayan ta haihu na sa a kashe gidan kina jaririya ita kuma rahila muka jefa ta cikin doguwar suma sannan na dangana ta da asibitin mahaukata daga na sai na mallake tayyab ta yadda bai isa na ce ya gabar ya yin gabar ɗin nan ba. Bayan wannan ban sake aikata komai ba sai a sanda samarin gidan da suka fara tasowa. Abu na farko da na fara yi a kansa shi ne, rufe bakin taukir akan auren Dina ta yadda har ya amince da batun auren nata a karon farko. Sai kuma Jamal da na sa ya fara shaye-shaye. Daga bisani na sa ya fara bin matan banza. Sai kuma Ikara. Ita kuma bana bari ta tsaya da samari. Da na ji labarin saurayi ya zo ya ce yana son ta, zan sa a raba ta da shi. Abu na ƙarshe da na yi ne sawa a sari tayyab. A wacce rana na baki wannan labarin ne a takaice. Yau kuma gashi na feɗe miki shi yadda ya kamata. Idan kina da hankali bai kamata a ce kin yi tunanin mutum kamata zai iya daina abin da ya fara ba. Diya ta sunkuyar da kanta tana hawaye kamar gaske. Sannan ta ɗago ta kalli momi. Sai ta haɗe hannayenta guri ɗaya. Ni dai na roƙe ki ki ƙyale su. Zayya ta girgiza kanta. Ba zan iya yin hakan ba saboda wanda ya nisa baya jin kira. Diya ta goge ƙwallarta sannan jiki a sanye ta juya. Amma sai Hajiya Zayya ta dakatar da ita. Wannan fa ta faɗa tana nuna mata glass cup ɗin da ta bari. Diya ta juyo ta kalle ta, sannan ta dawo ta ɗauki glass cup ɗin, ta juya ta fita. Sai da ta yi nisa da sashen momi sannan ta kwashe da dariya tana goge ƙwallon ƙaryar da take. Ta ɗaga glass cup ɗin ta kalla, kafin ta sake shi a ƙasa, abin da yake ciki ya zube a ƙasa. Cike da farin cikin nasarar da suka yi ta shiga ɗakinsu. Sai da ta fita daga ɗakin sannan Hajiya Zayya ta fita ta sauka ƙasa. A falo ta zauna tana kallon mutanen gidan ɗaiɗai. A lokacin kuma likitan da ya saba duba dadi ya shigo gidan. Saif ka je ka raka shi ɗakin tayyab ɗin. Faɗin hajiya yayin da suka gama gaisawa da likitan. To mu je dokta. Saif ya faɗa yana miƙewa. Sannan suka jera shi da likitan zuwa ɗakin dadi. A lokacin wani abin mamaki ya faru. Sanda Saif ya buɗe ƙofar ɗakin da dadi yake ciki. A lokacin ya ga dadi tsaye a kan ƙafafunsa. Da a ce mace ce da gudu za ta juya. Amma da yake shi namiji ne kuma soja. Sai ya tsaya yana kallon dadi da dukkan mamakin da ya rage a duniya. Kuma ba shi kaɗai ba. Hatta da likitan nasa tsayawa yana kallonsa. sa. Dadi, faɗin Sif yana son gaskata abin da idanunsa yake gani. Tayyab a da Ubangiji buwaye gagar misali ya nufi tashinsa a yau. Ya dubi Saif da likitan nasa sannan ya amsa. Na'am Saif. Saif ya kauda idanunsa daga kan dadi ya kalli likitan. Sannan ya ƙara dawo da dubansa kan dadi. Ikon Allah. Wai na kwance ya faɗi. Suraj. A hankali motocinsu guda uku suka yi fakin a fakin lot. Ɗaya motar 'yan sanda ce, wadda suya da ɗan kwararo ke ciki, tare da sauran 'yan sandan da suka yi musu rakiya ɗaya motar kuma tasa ce wadda shi antirahila narjis momi da fa'i ke ciki yayin da tauƙir amina kande da su suka taho a motar taukir ɗin a lokacin da suka farfito daga motocin motar dadi da ya je ɗaukar jamal shi da abi daga rehab ta shigo ita ma kuma cikin mamakin ganin mutanen su aba suka fito daga motar mamaki bai kama su ba sai da suka yi arba da rahila rahila abba ya tambaya yana dubanta kafin ya kalli abi da suke tare. Rahila da ke hawaye ta rufe bakinta tana girgiza kai. Cike da neman ƙarin bayani Abba ya kalli taukir taukir wai wai me yake faruwa a nan ne? Tauƙir ya girgiza masa kai. Mu shiga daga ciki Habibi. Kamar Abba zai sake cewa wani abu sai kuma ya haƙura da ya bi taukir nan. Su duka suka shiga cikin gidan. Kuma shigo wasu falon ta sa ƙwarya-ƙwaryar ya haskawa a falon. Saboda suna shiga gaba ɗaya kowa ya miƙe yana kallon Rahila da ganin ta ya fi ba kowa mamaki. ba ku tambaye ni me hajiya zayya ta yi ba ai bata gaskata cewa rahila ce tare da su ba sai da hajiya ta kira sunanta cikin yanayin da ya wuce mamaki da kuma tashin hankali ta miƙe tsaye tana jin ƙafafunta na rawa bata gama ruɗewa ba sai da ta ga suya da ɗan kwararo a lokacin kam sai da wani guntun bahaya ya kubce mata zuciyarta da kwakwalwarta suka shiga sanar da ita cewa yau ce ranar tunan asiri wani irin shiru falon ya ɗauka kamar ruwa ya cinye kowa kamar babu wani abu mai rai da yake motsi a ciki kamar an busa ƙahon tashin duniya kamar kuma hoto haka kowa ya koma baya da asirin hajiya zai ya gama tonuwa a gaban kowa a lokacin kowa na ahalin shin da na na fala tun daga kan hajiya abba abi baffa dadi umma amma mama taugir saif taj nasir jamal hammad iqra dina diya bobo abis kabir har zuwa kan nimra sai kuma dadin suraj momi anti rahila suraj